a wata afrilu da shida. muna masallacin juma'a abu huraira ne radiyallahu anhu da ke gwiwa layout a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahih imam bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu tafsirin qur'an kuma muna cikin suratul ma'ida kuma a babi na goma قوله تعالى إنما الخمر والميسر muna a cikin wannan ne za mu tashi hadisi na ɗari hudu eh, dubu hudu ɗari shida da goma sha shida kuma darasinmu na ɗari shida da saba'in da ɗaya za mu gabatar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 قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل حريم الخمر وإن في المدينة يومئذ لا خمسة أشربة ما فيها شراب العنب باب آه، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم شنو ولا يسمى ابن راهويه الحمد لله قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز قال حدثني نافع إن مولى عمر أي آه، عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزلت هريم الخمر آية التي هرمت بجيا تاسوكا وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ababen sha da ake amfani da su a madina a wannan lokaci guda biyar ne kamar yadda za mu je su nan gaba insha Allah ma fi ha sharabul inab babu inabi a cikin ababen da ake sha a wannan lokaci قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل قال قال انس بن مالك رضي الله عنه ما كان لنا خمر غير فضلكم هذا الذي تسمونه تسمونه الحديث إني لقائم الأسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر فقالوا وماذا قال حرمة الخمر قالوا أهل هذه الجلالة يا أنس قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل حدثنا يعقوب ابن إبراهيم شنع الدورقي قال حدثنا ابن عليا شنع إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ودعت واتنايا ابن عليا قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل قال قال انس بن ولي فيها لمثل الشاء an ci wannan giya da kuke ce mafadiya da dabino ne ake wannan giyan allazi tusammuna ku alfadiha wanda kuke sa da alfadiha giyan da muke da ita ce nan a wannan lokacin fa inni laqa'imun ni na kasance ina tsaye asli aba hata wa fulanan wa fulanan ina shayar da abu talha da wani da kuma wani izra a rajulun sai ga wani mutum ya biyo A da sai ce wa hal balaga kuma al-khabar sin wa labari da ita muku mahalal qalu wa ma za suka ce wani labari kenan fa qalu fi hurrimat al A aya haramtar da giya ako ba kuna kudajen giya kalu suka ce ahriq hadhihi alqilala ya anas sai abu dala ya ce to maza ya waɗannan randuna da ke cike da giya duk gaba قال أنا سكي فما سألوا عنها بس تنبيوني game da haramtar da giyan ba kuma wala raja'uha kuma ba su tattauna ma magana haramtar da giyan da wani ba هذا خبر الرجل هاي لا labarin da قسام samu da wannan mutumin shi kenan su gamsu a nan sun yi التهريب والتهليل نعم أدرما قال حدثنا سرقة من حرب قال أخبرنا بن عيينة عن أمر عن جابر قال صبها أناس غداة أهد لخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تهريمها حدثنا صدقة بن الفضل قال خبرنا ابن عيينة بن سفيان عن عمرو بن ابن دينار المكي عن جابر سمع ابن عبد الله المكي ثم الأنصاري رضي الله عنه قال جابر صبح أناس wasu mutane sun yi kayan kumallo da jiya da ta uhudin الخمر فمن صبها أناس الخمر فلا تأخذ وسمجان يسوي يعني كلمة من لو تجيها فاسير دعاك يا أهد فإذا على سورة ياتي فقتلوا من يومهم جميعا شهداء كما دعاك كثرة والنيلي فكما من توى الشهادة وذلك قبل سهرينها وأن اللوكة تبقى حرم سنة جيان saboda haka abin da ya faru da su kenan za mu nan gaba laisa alal na amanu wa amilu salihina ishaq قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم إبراهيم الخنزري قال أخبرنا إسحاق بن إدريس عن أبي حيان عن السعدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تهاريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل حدثنا إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي كنا ابن راهوية ولا خبرنا عيسى كنا ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وابن إدريس كنا عبد الله ابن إدريس الأودي الكوفي عن أبي حيان بن يحيى بن سعيد التيوي عن الشعبي عن أبي هيان عن الشعبي بن عامر بن شراهيل الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بيت منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ناسيوة أما بعد لا يعدل لي جبات أيها الناس يا قومتاني إنه يند لمريتي نزل تهريم الخمر آية تهرم سد جيا تاسوكا وهي من خمسة giyan da ake sha madina daga ababe guda biyar ne minan inabi ana giya da inabi samra ana giya da dabino al'asada ana giya da zuma alhimata ana giya da alkama washair kuma ana giya da ashair idan muka kusanta da maganin da ya faɗi a farko ka zaɓe sun nasu an ibn umar kun yace abubuwa guda biyar ne أما ما فيها شراب العنب شراب إلى بيئة فلن أبا بيئة قد يلي أمتا لن سيادة سامو قاعين بيئة بيئة وشاهد أن سكا أمتا مدينه دا الكما دا شعير دا آه، آه، زمة دا داوة فبو داتا ميمكو عنب كيسا داوة أمتا saboda haka daga nan da yake babu ina fita amma kuma biyar ne alkama dabino zuma sai eh, zuma da sha'ir hannan dawa sannan kuma harshe guda biyar sai lissafofi cikin matanin hadisin nan guda biyar kamar yadda muka ji da dabino da alkama da zuma da sha'ir sannan kuma da inabi amma nan kuma babu dawa a ciki saboda ta ya danganta ko dai farko ya zan ba su amfani da dawa ko wasu ba su amfani da dawa da inab suka amfani wasu kuma da inab suka amfani ba su amfani da dawa ya danganta ba lokacin ababen da suke jiya da suke nan sai ce wal khamru me yake nufi da khamr ya khamaran aqla duk abin da ya lullufi hankali a zan mutum zai suke hankali ne da za ke ce amma alhamdu alhamdu kullum ma haramar al'afu ko abin da ya lullufi hankali asali malullufi ana ce mai alhimaru saboda ka duk abin da ya ɗauke mamto hankali ya rufe hankalin hankalin zai aiki irin aikin da hankali ke yi to ya zama mai alhamdu سمع درما باب باب قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طئموا فإذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأهتنوا والله يحب المهتنين قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن الخمر التي أهلكت الكبير وزادني محمد بن كندي عن أبي النعمان قال قلت كنت سعيد أو في منزل في منزل في منزل أبي طلحة فنزل هذه الخمر فأمر مناديا فنادى فقال أبو طلحة اخرج تنزل ما هذا الصوت قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي ألا أرى إن الخمر قد حرمت فقال لي اذهب فأهلكها قال فدت في سكة المدينة قال وكانت خمره يومئذ الفجر وقال بعض المتقال قوم قتل قوم وهي في بطونهم قال فأنظر الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات دونهم فيما طيبوا باب قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم في طيبوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وحسنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين التي ليس على الذين آمنوا جناهم فيما طعموا waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata aiki nagari suna sallah suna azumi suna zakka suna sadar da zumunta su ayyukana na alkhairi suna aikatawa to ba su da lahi akan giyan da suka sha idan idan sun ji tsoron Allah sun kare kansu daga kushin Allah duk abin da aka ce kasu kaza sun bari kasu kaza sun bari to jiya ba ce su bari ba saboda haka ba su da lahi ga da suka yi wa jiya to hadathna abu nu'man shine muhammad ibn al-fadl al-sadusi قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت بن ابن اسلم البناني عن آنس بن مالك كان رضي الله عنه أن الخمر التي أهريقت أهريقت عن قبيه سواجيا لسك الزبر فلوك سند أتى هرم تجيا والقبيه أكي سيما والنجيا وأن أكي إذا كان سند دونه محمد سوى محمد يعمل كاري وأن ما جانا في خالي أنت أتى حدثنا أبو النعمان وأبو النعمان takaitaccen lafazi ya samu ga abu lu'man sai ya samu lafazi mai tsawo ga muhammad ibn salam al-bikalli saboda ta riwaya abu zar shi kaɗai ne ya ambaci al-bikalli saboda haka wasu za su ga cewa ba su da lafazin al-bikalli cewa gada muhammad kawai to muhammad shine ibn salam al-bikalli sai ya mai ƙari akan abin da ya samu ga malamin ta muhammad ibn al-fadl as-sadusi an abin na'uman to shi bi bukalli abokin karatu abin na'uman ne kuma gashin abin na'uman ɗin kuma ya zama na shi a cikin wannan hadisi saboda haka ne riwayatul aqran kenan qala abin na'uman a wannan riwaya sun Muhammad ibn Salam al-Bikandi yace kuntu saqil qawm in ji Anas kenan na kasance ni ne mai shayar da mutane fi manzil abi talha a nan gidan abu talha duk wanda ya zo zai sha giya to ni ka shayar da shi a nazarar tahrimul khamr sai ga haramcin giya ya sauka fa mara ni munadin fa amara ni fa amara munadiyan anada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci ne shela wa maza a gari ai shela da kwana abu talha abu talha ya ji muryar mai shela sai ke okuruci maza ta hito ya kai anas hanzar ma hada wata murya ce muke ji haka qala akharajtu yace ce sai na hita A hakaitu ne sai mai haza munadin yunadi wannan mai shela yana shelantawa ne cewa ala innal khamra qad hurrimat cewa duk ku saurara an haramtar da giya fa a ƙalami sai abu tsala ya ce biri اذهب فأهرقها وماذا تتجد الزبدة ذكيا لأنها تقيدا قالت فخرجت في سكة المدينة فين هكا أتكن قرروا قرروا مدينة قالت وكانت خمرهم يومئذ ألف بيرة jiran su a wannan lokaci ana ce mata alfabir saboda aka zuba fararen madina ko ina aka bi gajiya nan na ta malala a cikin fararen madina ya sa malamai suka ce to giya fa ba najasa ba ce arraji ke da min alqawalul ulama giya ba najasa ba ce in ka taba ka taruwa wanke kawai nan in ka wanke ba ma har ka yi sallah da ita to ba najasa da najasa ka yi sallah ba in da najasa ce to da ba abun gudarwa bisa tituna bisa hanyoyin da mutane ke bi wannan hanyoyin nan da mutane ke bi fa ba mutane na takawa suna wucewa wasu da takalmi wasu ba su da takalmi ba jelan mata da makamantarsu inda najasa ce to da wani wuri za a tanada na musamman da za a zuba wuri don ba za a zuba najasa a cikin gari ba don kuma yanka ba a da jini yanka ana gungularwa ta hanyoyi sai dai a gina rami a yi yanka a ciki haka nan ma inda biyar eh, najasa ce to da ba a bungularwa bisa ga abin nan da kwarikwadin ne garin madina haka nan anas ya ce fa qala ba'd al-qawmi ko wasu daga cikin mutane suka ce fa qutila qaumun an fa kashe wasu mutane a yakin uhud wa hiya al-hadith yanda fi butunihim yana cikin cikunan su yaya kenan kace zo haramta da giya to kafin a haramta ne kafin a haramtar ne aka kashe su ko bayan an haramta kafin a haramta ne aka kashe su ba bayan an haramta ba ko? Ko. to wasu waɗanda ke raye ba ta haramta ba giya na cikin cikunan wasu ba kuma su je su yi ibada bukakwa eh? Allah ya za su yi kuma da giya za a cikin cikunan su to za a karɓar masu sallolinsu inda bayan an haramta ne to da ba a karɓar musu salloli su har kwana arba'in matuƙan jiyan nan na cikin jikunan su ba su karɓar sallar to amma kahin a haramta ne suka sha saboda haka duk abin da suka sha halatta ne suka sha a wannan lokacin kahin a haramta ana وقال أنا سيتي فأنزل الله قال الله ya وتعالى da wannan aya. cewa laita alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fi ma qa'imu wato laita junahun ai babu laifi akan wa alal ladina amanu wa amilu salihati akan waɗanda suka yi imani kuma suka ayyuka na gari fi ma qa'imu abin da suka sha ta wannan giya din babu laifi Allah subhanahu wa ta'ala ya yahe musu wannan abin da suka sha Allah ramma sai باب قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قال حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن مسلم أنس عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة خطبة ما سمعت مثلها قط قال لو تعلمون ما أعلم لذهبتم قليلا ولبقيتم كثيرا قال فقد طاع صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين قال رجل من أبي قال فلان فدلت هذه الآية قال فلان فدلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم رواه النجر ولوح بن عبادة عن شعبة باب قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء In إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani la ta salo an ashiya kada ku tambaya game da wasu ababe in tubda lakum idan aka bayyana muku haƙiƙanin yadda suke kasu'ukum zai ɓata muku rai saboda haka a bayyawan tambayi tambayi shari'i tambaya game da ibadarka abin da ya halatta da abin da ya haramta wanda za ka gyara ibadar amma duk abin da bai shafi ibadarka ba a agale kana tambaya akai bai ba amfani in karatu ya biyo kai ne baka gane bai tambaya akai amma karatu bai biyo akai ba to ka bari حدثنا منذر ابن الوليد ابن عبد الرحمن الجارودي قال حدثنا ابي كنا الوليد ابن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة كنا ابن هجاج الأسفي أبو الإسلام عن موسى بن أنس عن أنس ابن مالك كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال أنس ياتي خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يا وسائل بكم يا خطبة ما سمعت مثلها قط ya ban taɓa jin irin ya irin wannan hudu ba da kai. kala sai ce lauta da na da ma'a'alamu inda kun sa abin da ni na sani na gaibi daga da hittin kalila da dariyan da za ku yi lokaci kaɗan ne kada ba kai sun kasira da kuma kun kuka lokaci mai yawa kala sai fa gaska ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wujuhahum sabon eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka lulluɓe fuskan suka kware fuskokin lahum halinu suna ta suna ta gurnani a kala rajulun sai wani mutum ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace man abi wane ne ubana ita wannan dantakan tambaya ubanka babu wata munasaba an kana son ka tambi wa ba da muka so gida sai ka tambayi dangin ka ko kuwa sai su haɗa ma kawala annabi sallallahu alaihi wasallam mai fulan ya haɗa mai wani shi ya ubanka anan da ta yin aya to saboda irin waɗannan tambayoyin da ba su da dangantaka da karatun da ake ciki kuma tambayar nan babu wani amfanin da za ta yi ma sai Allah saukar da wannan ayar la tasalu an ashiya' aka yi tambaya game da wasu ababe in sun da lakum idan aka bayyana muku su ta su uku za su fata muku ne. amma Allah ce wa in tasalu ana hina yana da Qur'an sun da lakum in kun yi tambaya lokacin da ake saukar da Al-Qur'ani to za a muku bayani Allah ce afa Allah anha amma Allah ya yi muku abin da ya gabata ko da za ku yi waɗannan tambayoyin to daga yanzu an sa muku sanki Allahu ghafurun halim Allah mai gafara ne kuma halimun mai tsanani haƙuri ne ba bari yi muku ba sai mai ala ranar shawabun naburu ko imam bukhari ya ce nabur ibn shumai ya rawaito wannan hadisin wa rahu ibn ubada da kuma rahu ibn ubada an shu'ba kamar yadda nan shi ko wani ibn abdurrahman ya rawaito ga shu'ba saboda haka mutaba'a da mutum biyu kenan da wali da Abdurrahman حدثنا قال حدثنا الفضل بن سهيل قال حدثنا أبو النذر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول رجل من أبي ويقول رجل تدل ناقته أين ناقتي فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تنزل لكم بسوءكم حتى فرق بين الآيات كلها حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر بن هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو خيثمة بن زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الجويرية إلي ابن خفاف الجرمي عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء سوى وصل دكتور تابعي سنك فنسي صلى الله عليه وسلم تبعي استهزاء بعدو بعدو وي أمعية أمثال يسوع ما تركوا به هو الجاهل waɗannan tambayoyin su rashin dace waɗannan tambayoyi sannan kuma na biyu wayewa suna da ƙarancin wayewa game da musulunci saboda haka sai suna wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi waɗanda suke ne da kuma so a gani ko kuma su jinjina shi su gani lallai ta wani kuma da tago su ta shi. sai tambaya annabi ce aina naqati ina taguwa ta take taguwa ta bacewa za ka zo ka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam inda taguwa ta taguwa قال حدثنا ابراهيم بن سعد ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها بالتواجد قال فلا يهلب فلا يهلبها أحد من الناس والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يهمل عليها شيء قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أمر بن عامر الخزاعي يزول قصبه في النار كان أول من سيب الصوائب وال... هذا وجدت وانا بند وتدبع ذاك في مضحيرة وكما تدبع ذاك في مصائبة ko ta da ake ce ma wasila ko ta da shi wannan cikin suratu an imran waɗannan ayoyin suke kasu imana allazi ke muna mu gani mu ci a matsayin mu'jiza gare ka sai isa ka. da sai musu eh ba sai ta isa da Allah kuma ya ce musu al-ma'ida asluha maf'ulatu wato al-maf'ulatu ba al-fa'ila ba amma nan yadda lafazin yake al-fa'ilatu kenan ko wato take ba'inatin wanda ke nisanta miji da mata babu maganan kome sai an kuma daura sabon aure wal ma'ana ni da biha sahibuha al-ma'ida ni da biha sahibuha wato za a ciyar da shi ne wannan tirin da aka aza abinci nau'uka daban-daban daban shi za a ciyar da shi min kairi da duk al'amura na alkhairi yuqalu ma da ni yamidu ni wato ya ciyar da ni yana ciyar da ni ma da ni yamidu ni وقال ابن عباس ابن عباس متوفيك مميتك وقال الله يا عيسى ابن مريم اني متوفيك ورافعك الي وانا أظن ابن عباس يفسر متوفيك مميتك مين يكرر karɓar rayuwarka ne in an ci rayuwarka sannan in rafi'uka ilayya inni mutawaffika wa rafi'uka saboda haka idan ya kasance ya rasu ne za ka ɗauke shi ga babu matsala amma ya kasance ɗauke shi aka yi tukunna zai dawo kenan tukunna wa fasikin ya faru to kamar yadda malamai suka ce alwawu da Allah subhanahu wa ta'ala yi amfani da ita a wannan wurin ما تقتضي الترتيب اني متوفيقة ورافعك ذا ان شرى يومك ثم ذا توفيقة فإن ذا ثم يزوع ودا ورد وهدولني التوفي إلا شيء مثل كباتا ثم فاؤك اني متوفيقة فرافعك ثم الترتيب والتعقيب كينا أنا أمثل رأيوك على توفيقك amma idan kuma za a yi rayuwanka sai kan wani lokaci na tarafi sai an samu jirgin tsakanin mutuwan da ɗaukewa amma da yake wawan ita babu ruwanta ita dai ta jero ne abin da zai faru da littafi abin da zai faru amma abin da aka fara haɗin kawo shi ne zai fara faruwan ba kamar yadda Allah ya ce ya maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i su sujada kuma su yi ruku'u alhali ruku'u ake fara yi sannan a yi sujada to babu ruwan wawo A cewa wanda aka ambata shi ne ke fara faruwa a'a waɗan abubuwan da za su faru dai aka ambata saboda kamar wannan wurin ne ne matawafiqa wa rafi'uka ilayya mutawaffi aka fara faɗi at-tawaffi ko ar-raf هناك ليه اذا يسال او حسيت ان سيد رسول قلنا حتى او كيف الا واو اما او كي اركو ادن زي داو ادن سما كما انا انت راي وسط عباس يا فترة التوقي سوى الممات ابو هاتفان يا داو اذن ya zama cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tukuna Allah zai amshi rayuwarsa حدثنا موسى بن اسماعيل سمع ابو سلمة التبوذكي قال حدثنا ابراهيم بن سعد ابن ابراهيم ابن وائل ابن سعد كما ابن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سعيد بن مسيب قال البشيرة yanzu ne za mu samu ma'anonin ayantar kalmomin da suka zo a cikin suratul ba'ida ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hami to kalmomi guda hudu ko mu ji ibn musayyib ya ce al bahiratu allati yumna'u farruha lil qawabi raquma ce wanda ake hana nononta lil qawabi ana tatsewa ne kawai a ji a ba gumaka amma kai mutum ba ka zuwa ka tatse nonon ka sha ka hana maka sha fala ya halubuha ahadun minan nan babu wani daga cikin mutane da zai je kama wannan raƙuma ya tatse mata nono ita ake cimawa albahiratu saboda haka kan raƙuma ka nononta. Asa'ibatu kanu yusayyibunaha sun kasance suna sakin wannan dabban da ali hatibin da gumakan la yukmalu alaiha shay'un ba a dako da ita ba a hawarta don zuwa wani wuri kawai an sake ta haka nan don jin daɗi ta riga ta fanshi kanta قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي منذ صلى الله عليه وسلم نادى عمرو بن عمرو الخزاعي يجر قصده في النار yana jan kayan cikinsa a cikin wuta ga sun zazzano yana jan kayan cikin cikin wuta kana awwala man sayyaba sawa'i shine farko wanda ya fara fitowa da wannan bakar al'ada a ƙasar larabawa shi ya ɗauko gunki ma gaba ɗaya kawo ƙasar larabawa ba san gumaka ba da sakamakon da ake mai kenan a ranar eh, bayan mutuwarsa kafin tashi alkiyama alwasilatu والوسيلة الناقة البكر تذكر في أول نتاج الإبل ثم تسني بعد da وكانوا يشيبونها بأواجفهم إن وصلت إهداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر والوسيلة حتى أجل مع الوسيلة الناقة الذكر شاهوة ke budurwa wato wadda haifuwan farkonta kenan tubakiru fi awwal cajin ibli wato tana fara haihuwarta ta farko daga cikin raƙumma za ta haifi za ta haifi raƙumi namiji kenan ta tusanni ba'du bi unta sannan kuma ta kuma haifuwa kuma mace kuma idan ta haka nan to ta fanci kanta haifuwar farko ta haihi namiji haihuwa ta biyu ta haifi mace to ta fanci kanta makanin yusayyibu nahum li dawabitihim suna sakin su ne saboda amfanin tawaqitu mutumakansu duk umarnin da gumakan suka bayar to haka nan za a yi da wannan dabban kowa ne ne gumakan to ba su a kan ba magana kan suka ba su ji ba su gani ba su magana ba su tafiya ba su bauta eh ayyar su da kuma zuba ba sha la yastaqbiluna na min sai su a kan. a waɗancan da a jirgin duwatsu da ƙasashen da suka sassake ba in wata lati hidahu ma min ukura ko kai. wata ta haifi mata ke nan zalla haihuwa farko mace haihuwa ta biyu kuma mace abin da yake in wata lati hidahu ma min ukura, idan ta sadar da haihuwar wata bil ukura da wata farko haihuwa farko mace haihuwa ta biyu kuma mace bai na kuma zakarun babu namiji tsakaninsu saboda haka ita ta zama a saida kenan al-wasila al-wasila kamar da muka sani wannan extension waya a tawsila ake ce na extension waya akwai waya daga wuta daga wani wuri ko zuwa wani wuri ko ai ita ma farko ta haifi mace ko kuma haifuwan mace kuma haifuwa ta biyu shi ke nan ta haɗa mace da mace ta yadda ta fanci kanta abu da aka ce a sake magumaka duk abin da gumaka suka ce a yi da ita to shi za a yi da ita amma ba a yankanta namanta a shi ko wane ne ko a sai ko a kyauta da ita a a alwasila ke nan walham walham har da ibili ya jirbi jiraba al-ma'abuda فإذا قضى ضربه ودعوه للتواجد ودعوه للتواجد وعفوه من الحمل فلم يهمل عليه شر وسموه وسموه الحام والحام شوفوا انا يسمى حام المرء الحام كذا تاريخه ثم هذا لو يا الحامي اتيتنا انا تاريخ من اللي اكي قارا وكو اللي قارا هذا حجوج اللي زي to ake ce mai alhami to alhami shi ma raƙumi wasu ababe da ya aikata suka yi to da gare shi waɗannan ababe sai samu kariyar kai shi ne ce sahabul iblis a tunanin da raƙumi ne yadda riko abdurabal ma'aduda wato zai yi barbara a haifi wasu ‘ya'ya adadi sanannu kuma yadda suke cewa idan ya yi barbaran da taguwa ta haihu ciki so ɗaya ɗaya ɗaya har goma sai za ka ba da rabahu idan ya gama wannan barbaran wada ƙulhu liƙawaru suka sake shi sama da guma kansu ga sunan an sake shi saboda haka yanzu ya fashi kai ya yi dai barbaran raƙuma har ta haifi ciki ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma da shi nan ya farshe kanshi ya kare kanshi ƴaƴan nan da ya haifa to sun kare shi sun haifi ana muke nan za a ce community wa a'aquhu min alhamli saboda ka sun karfe mai nauyin a aza mai kaya alam yuhmal alaihi shay'un ba kuma aza mai kaya kuma kuma ya cancanta ko wanda ya yi a goma wanda kila ba akwai tawaye cikin ya yi sun isa ku kare shi ko ya yi da gidan ka ɗauka kaya amma ba shi uban ba musamman hu alhami su suka mai suna da alhami wanda alhami kuma duk umarni ne na gumakan kuma da haka shi ko ya fanshi kai ne وقال لي أبو اليمان وقال لي أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيدا يخبره بهذا قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهواه ورواه ابن هادي عن ابن شهاد عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبو اليمان عندي هو البخاري كنا في هذا ما لم أبو اليمان سمع الحكم ابن نافع قال خبرنا شعيب إن إبن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم يسير سميت سعيدا بن سعيد بن مسيب إذا الزهري يسير سعيد وكوبا يسير سعيد بن فلان بقى بن مسيب أما إذا أتابع يسير سعيد ابن أبي عروبة بن مسيب بقى فبدا كأقول هذا وأن إلى رجل المكن آه، أصول الحديث قال سيخبره بهذا وأن سعيد بن المسيب يكرم كل الزهري قال قال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهوه wato shi ma ya yi irin wannan bayani da sa'id ibn musayyib yayi dan bayanin da aka kawo mana maqtu'un ne ala mawqufun ne ala abu hurairah maqtu'un ne ala sa'id ibn musayyib shi ya ba da wannan labarin alhami shine kaza alkaza shine kaza ashir akwai hadisin mawqul zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karanta da Abu Hurairah haka nan daga nan Sa'id ibn Musayyib ya dauko amma da yaje wurin bayani sai bai hada da Abu Hurairah ba sai bai gama bayanin duk gaba ɗai sai ce to ga isnadi zuwa ga Abu Hurairah da manzo sallallahu alaihi wasallam wa rawahu ibn al-Had abin da ibn al-Had شنا يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد يا رويته شما عن ابن شهاب حمر يندى سعيد ابن مسيد يا رويته عن سعيد هو ابن شهاب كو إيه، كمر يندى شعيب ابن أبي همزة يا رويته عن سعيد ابن مسيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثني محمد قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني قال حدثنا قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا ورأيت أمرا يزور قصده وهو أول من سيب الحوائب حدثني محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني كرمان كنت في إيران تكي a halin yanzu farisa kenan saboda haka ana cewa al-farisi قال حدثنا حسان ابن إبراهيم قال حدثنا يونس ابن ابن يزيد الأيلي المصري عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يهطم بعضها بعضا annabi sallallahu alaihi wasallam ce na ga jahannama wata na haɗuwar wata kuma gani hankalin mu na kwantawa muna zaunawa mu ta kalkacewa da dariya da ce la ta'lamu la ma'alam la dhahibtum qalilan wa la baqaytum kathira wa ra'aytu amran kuma na ga amr ibn amr kenan ya zuru usubahu yana jan kayan cikinsa a cikin jahannam huwa awwal man sayyaba sawa'i shine farkon wanda yake da wannan bakar al'ada ta as-sawa'i saboda haka duk wanda ya zo da wata mummunan al'ada da duk gaba ɗaya wanda zai zo ya aikata wannan mummunan al'ada ɗin zai samu kamisho a cikin da shine farko da ya fara amma tsadila duk wani wanda ya fitar kai duka ga zalunci a rubuta ma tsadila ya fara fitar kai da nuna mutane ai ba wani abu ne kisan kan ba ta rubuta mai wani abu na ta rubuta mai zunubin kashin kan nan har tashin alkiyama Allah muna sauki da ta'addanci Allah azan bisa ya tabbatar da mu bisa ga hanyar alkhairi da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da nayi Allah ya sai mini kuma ya yi kuskuren cikin zukatan masu saurare Allah ya zama da mu lafiya a cikin kwanciyar hankali duk tashe tashe hankulan da ake yi inda ake Allah ya dakusar da tashe tashe hankulan inda bai sai ba kuma Allah ya tsaye da shi kada ya kai can wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk